Bismillahir Rahmanir Rahim. Magi, kashi na arba'in da biyu. A hankali ta rinƙa limshe idanunta, tun tana cike da tunanin duniya da matsalolinta, har ta fara gyangyaɗe. Can cikin gyangyaɗen ta ji wani ihu ɗaya tak wanda ya saka ta zabara. A firgice har tana gurɗewa ta faɗo daga saman kujerar da take kwancen. A tsorace ta kai dubanta wajen agogon ɗakin mai ɗauke da gilas. Ƙarfe uku har da minti arba'in da bakwai, wato huɗu dai ta kusa. A tsorace ta ƙara saurarawa don jin shin ihun ta ji ko kuwa mafarki take yi. Cike da mamakin har ta barcin kusan awa uku, murya ce ta shiga kunnenta a galabaice ana furta. Wayyo Allah na zan mutu, wayyo na tuba ka sarara min haka, wayyo don Allah kar ka ƙara tura, zafi nake ji kar ka ƙara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahala. A hankali ta kifta idanuwanta suka mata ɗallu sannan ta kuma buɗawa. Irin kalaman da kunnayenta suka kuma tsinto mata su ne kamar haka: Ta fi ƙarfina, wayyo zan mutu, wayyo ni na, ka taimake ni sarki. Wani irin ras haɗe da ƙamewar bayan kai ne ya same ta lokaci guda. Miƙewa ta yi tsaye ta juya wajen da tafi jan maganganun na fitowa. Muryar ƙawarta ce, Aminiyar ta ce, wacce take tamkar ‘yar uwarta ce ke fitowa daga cikin ɗakin, can wanda ya fi kowanne nuni da wacce take tamkar ‘yar uwarta ce ke fitowa daga cikin ɗakin can, wanda ya fi kowanne nuni da shi ne ɗakinsa. Irin maganganun da ke fitowa ko mahaukaciya ce ita sun kai sun nuna mata ga abin da ake nufi da su, amma sai zuciyarta ke ƙaryatawa take ce mata, ke ku yau ɗin ai ranar ki ce. Wata zuciyar ta furta, rana ta kuma? Wata ta bata amsa da cewa ƙwarai ai a gaban kowa aka tsayar da hakan, sannan har aka kawo ki don karɓar ranar take. To ko dai an canza ne ba su sani ba suka kawo ni, kai ina wani canji. Irin kalaman da ke ƙara fitowa suka saka a hankali ta rinƙa jin hannayenta na yi mata rawa. Gaban jikinta na kwasar rawa, haka ma zuciyarta na yi mata barazana da tarwatsewa. Wulaƙanci ne, haka gidan sarauta yake ne? Ko kuwa iyakantar cewar ce haka? A hankali tun tana jin kukan sama-sama har ya rinƙa ragewa. Sam ko sanin cewa a tsaye take ko a zaune ba ta yi ba. Abin da ta sani ita dai kunnayenta na jiyo mata abubuwan da zuciyarta ki ba ta fassara nan take. An kuma ɗaukar wani lokaci a haka har ta daina jiyo kukan Nadiya da magiyarta. Tana nan tsaye har ta suka fara jiyo kiraye-kirayen sallar farko. Ƙafafuwarta sam ba ta jin su a jikinta. Abin da ta fi ji a yanzu shine irin yadda zuciyarta ta cunkushe da baƙi sannan idanuwanta suka rufe da zubar da hawayen da bata san suna fitowa daga gurbin idanuwantan ba. Ƙofar take kallo. A lokacin da aka shiga, dan ɗan kusur-kusur ɗin son buɗe ƙofar. ƙara tsirawa ƙofar ido tai tana kallo har aka gama buɗewa. Bayan buɗewar ma an ɗan ɗauki ‘yan mintuna kafin fuskar ta fara bayyanuwa a idanuwanta. Fuskar nan mai haske, mai walwali, mai ɗauke da kyakkyawan saje, mai ƙyawataccen mai yalwataccen gashin gida da ido, mai ɗan faɗi, mai ɗauke da dogon hanci, mai dogon karan hanci. Mai ɗauke da idanuwa masu masu zanen kwallon Allah ne ta bayyana a gabanta. A yanzu tana tunanin cikin biyu ɗaya ko ta samu matsalar gani har amininta ya fara yi mata gizo a gidan a gidan aurenta ko kuwa ta haukace ko kuwa ta samu shanyewar ɓarin jiki tun tana hangensa daga nesa har kusancin ya ƙara ya fara tsananta har ya kasance ya bayyana gashi gata face to face suna kallon junansu a daidai lokacin da ta tabbata shine a gabanta a tsaye ta ne suka kwashi rawar da hannayen ta ke yi a lokaci ɗaya ta ɗago da 'yar yatsarta ta yi nuni a kansa Ta jima tana ɓarin leɓe kafin da kyar ta samu kalaman su fito daga bakinta ta ce, Kai, me kake a gidan nan? Wa ke kuka? Fuskar ta yake kallo tsayi har cikin kyawawan idanuwanta masu ɗauke da aibar masu shegen kyau da gashin idanta natural domin an cire mata ƙarin sai nata da suke cike da baƙi ɗin. Sai ta ne da ke rawa-rawa tamkar ba nata ba da kalaman da suka fito daga bakinta. A zaburai kamar an tunzura ta, ta ɗaga ƙafarta da ta mata nauyi, sannan ta ɗauki muciyarta ta danƙo hannunsa na dama, wanda hakan ya saka su sada dubansa wajen da ta riƙo hannun hannun nasa da nata da nata hannun. Ta ɗago sosai tana kallon sa. Muryarta a yanzu ta haɗu da kamar za ta fashe da kuka ta ce, Don Allah ka taimaka kar zuciyata ta tsaya. Ka faɗa min abin da ya kawo ka gidan nan, har ɗakin nan, har cikin ɗakin can. Sannan nake jin muryar aminiyata a ciki. Kai ɗin wane ne? da hannayenta biyu ne ta riƙe masa hannunsa guda tuni jikinta ya ɗauki wani irin zafi na firgici da tashin hankali idanuwan sai limshe kafin ya buɗe yana kuma kallonta wannan karan a hankali ya rinƙa canza kallon da idanuwansa ke mata masu laushi zuwa wanda ya saba yi mata kasancewar fuskar tasa take kallo sannan cikin idanuwan nasa a lokacin da idanuwansa suka rikide zuwa wanda ya jima yana binta da shi wato kallon tsanar nan sai kawai mai rawani ya faɗo mata tartar akan haka a yanzu kan ba kanta aka soka ba A'a, guduma ce aka ɗuma mata baki ɗayanta, wanda hakan ya saka ta yin luuu tana ɗaukewa, kamar injin ɗin da ya mutu a mota, ana faman sai ya tashi a dole. Tare ta yi baki ɗayanta ta faɗa jikinsa. Ƙamshin turarenta, santsin fatar jikinta da rigar nan, wacce ta yaye domin dama mai tsaga ce, ta yi gefe da irin yadda gashin kanta ya yi lub-lub a kan fatarta, mai masifar kyau da tsari, suka sauka baki ɗaya a jikinsa, a lokacin da bai shirya ba. A hankali ya yi ƙasa da ita saman tiles ɗin ɗakin, ya kasance tana saman hannunsa na dama, hannunsa na hagu kuwa ya ƙara ya ƙara tallabewa da ya ƙara tallabe ta da shi. Wani gurnanin kuka ta ɗan saki kafin ta fusgar da iska tsai kuma idanuwanta idanuwansa take kallo. A hankali ta ɗago hannunta na dama, baki ɗaya jikinta na rawa, ta kai kusa da fuskarsa. A hankali ta shafa fuskar don ƙara tabbatarwa idan wai shi ɗin ne. kafin ta saki wani ɗan marayan kuka tana jan numfashinta. Baki ɗaya abubuwan da suka rinka faruwa tsakaninsu daki-daki suka rinka faɗowa cikin cikin zuciyarta. A hankali ta ƙara shafa fuskar son wacce tuni idanuwansu sun yi ja, haka kuma saman goshinsa ya fitar da wata irin jijiya wacce bata san ko ta meye ba. Muryarta a can ciki, idanuwanta na ɗaukewa, zuciyarta na son yin ƙarfin hali, amma ta kasa. Ta ƙara damƙar hannunsa a hankali ta furta na tsane ka. Ban taɓa jin tsananin mutum irin sai kawai hannun nata ya saki luhu ta ɗauke wuta. Fuskarta yake kallo da wani irin kallo mai cike da son gane wani abu. kamar yadda yake so ido rufe sai ya ga shimfiɗar fuskarta ya ga abin da aka haɗa aka yi fuskar tata. A hankali ya ɗago hannun nasa da ke wajen cikinta ya kawo wajen fuskarta. a sanye ya shafa gefen fuskar tata still yana kallon fuskar tata lokaci ɗaya kuma gabansa ya tsananta faɗuwa kan abin da bai san dalili ba a hankali ya ringa ƙara kusanta kusanci da fuskar sa da tata idanuwansa ya tsinci kansa da ilimshewa kafin ya kai wani lamari mai girma da bai san me ya aike shi ba sai ya ɗora saman nata masu ɗauke da man leɓen na lips ɗin nan mai ƙamshi da zaƙi-zaƙi da Harshen sa ne ya ɗalla shi abin lokaci ɗaya kuma ya zabura ya miƙe bayan ya sake ta ta da sakwanci a wajen sai ya miƙar ya zauna a ƙasan shi ma, a hankali ya sayar da kansa ƙasa. Tabbas ya yi wannan lamarin don ya hukunta ta. Hukuncin sa gare ta kuwa shi ne ya nuna mata idan ka riƙe mutuncinka irin abun da kake gani a wajen mijinka. Ya yi haka ne don ta ƙara jin tsanar rayuwar da ta aikata wa kanta. Alƙawari ya ɗaukar wa kansa sai ya hukunta ta a waje. Sai ga shi ta zama matarsa. Hakan ya ƙara ba shi ɓacin ran da yake son hukunta ta. Sai abu na gaba, ya san cewa daga anjima kaɗan za a zo neman zanin kwananta. domin tun a jiya wata ta yi masa message ɗin za ta turo, sai ya yi mamakin haka don kuwa zinariya ce. Ya yi haka ne don a kai zanin nata, zanin nan da gaske domin ya ya tabbata ba haka kawai ba ne ta nemi ɗauka ba. Ya san da sanin ita ba ta da shi a tare da ita, shi ya sanya ma ya amshi na Nadiya bayan ya faɗa mata sa, Me ya sumar da ita? Me ya sa ta furta masa kalmar tsana? Bai yi tunanin za ta farka ba, so ya tana baccin nan ya kai ta saman bed ɗin ya maye gurbinta a cikin shedar budurcin nan sai gashi ta farka, har ma tai tsaye ta ga fuskar sa a yanzu, lokacin da bai so ta gani da wurwuri haka ba. Idanuwansa ya ƙara lumshewa ya miƙe tsaye. Haka kawai yake jin babu daɗi a ransa ba don komai ba sai don kasancewarsa mutum mai son fita haƙƙin mutane. Ƙwarai ita ɗin wata halitta ce da ta masa katutu a kwanciyar hankalinsa, amma yana so ne ya gasa ta da kansa ba wai ta hanyar cin fuska haka ba. Ɗaukar ta ya cimak a hankali ya nafi ɗakin da ita. Nadiya da ke bacci saman kujerar da ya ajiye ta ya kai dubansa, ko kotsawa ba ta yi ba. Shimfiɗe Najiba ya yi saman shedar budurcin Nadiya, sannan ya ɗauki Nadiya ya nufi ɗayan sa da ita. Ita ma shimfiɗe ta yi, ya kunna mata AC, sannan ya janyo ƙofar ya rufe ya koma wajen da Najiba take. Ya jima tsaye yana bin ta da kallo. Can ya sauke ajiyar zuciya yana taɓe bakinsa, ya nufi da sa ya ya ɗauka ya shimfiɗa ya shiga gabatar da sallah a lokacin da ya gama yana zaune yana jin tarbi har kira ya shigo wayarsa miƙewa ya ɗauko ya kuma kai dubansa wajen Najiba sarai ta farka amma kuma idanuwan ta rintse ne rintse suke ba bacci take ba ta kasa kataɓus da jikinta ne zazzaɓi ya rufe ta ga irin ƙunar da ran take yi kamar za ta mutu take ji wayar ya danna ya kara a kunnensa kar a min wannan al'adar shahid murya Ami ta doki kunnensa a hankali ta ci gaba da faɗan. Jakadiya ce tai safiya, wai daga ɓangaren zinariya an turo ta ɗaukar zani. Ina jin ko ita ba a yi mata ɗaukar zanin nan ba, bare yanzu ta saka a yi wa yarinya. Wannan abin san ba shi da wani tsari. A kan me za a ɗauki zani a je ana yawo da shi? Jinin yarinya ta haka kawai har a je a yi mata wani asirin ma da shi. Ba na so, kar a ɗauka, a bar min. Kai shahid ka wanke min da kanka bisa amana. Wannan karon idanuwansa ya lumshe domin ta ta buɗe nata idanuwan tana jin muryar Ami ɗin taras don kuwa ba wani hatsa ba wani hatsaniya adda kwai ba sanyin safiya ce gashi sosai a kusa da ita yake yana banta da kallo Ami ta ce kana ji na kuwa idanuwan sai ya sake buɗewa yana kallon Najiba ido cikin ido suka kalli junansu wanda hakan ya haifar musu da faɗuwar gaba da sauri ta cire dubanta a kansa so take yi bakinta ya rage mata nauyi ta buɗi baki ta faɗa masa maganar da ke cin zuciyarta Lallai ta yarda ya tsane ta kamar yadda ya faɗa a kusan mota bai taɓa ƙyamar halitta irin ta ba a yau ita ma ta rantse sai bakinta ya furta masa irin girman tsanar da ta masa hannunta ne ya kai kan lema-lema hakan yasa ta kai hannunta ta shafo da kyau sannan ta ɗago hannun nata a hankali ta ringa kallon abin sai a sannan ma kalaman Ami suka fassara mata abin da take nufi kwance ne take a saman saman A saman saman lemar budurcin wata, sai da tsigar jikinta ta tashi kafin ta ƙwala ƙarar da ya saka shi saurin katse kiran. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta faɗa da ƙarfinta tana janye jikinta cike da ƙyanƙyami da tashin hankali Allah ya isa na Allah ya isa na na tsane ka na tsani Nadiya tabbas ni na ji ba ko da maza sun ƙare ba zan taɓa kallon ka a matsayin wanda zan iya rayuwa da shi ba ka raba ni da masoyina ka raba ni da duk wani masoyina zaka sake ni ne na je na auri Huzaifa na idanuwan Salim shi yake sauraron rashin da'ar da take masa Huzaifa na zaka sake ni ne sa ya buɗe a karo na babu adadi ya kuma kallonta. A hankali ya ja zip ɗin sa doguwa wacce ya sallah da ita don ya samu ya cire rigar cikin salama. Sama ya da rigar ya cire ta baki ɗaya daga sa ya ra'anon ƙasa. Gajeren wando ne ƙwal a jikinsa baƙi mai rike cinyoyin nan. Hannunsa ya miƙa ɗaya tak ya damƙo ta kafin ya saka ɗayan ya ɗauko ta cimak. Ya sauko ta daga saman bed ɗin domin shi ma ba zai iya kuma amfani da bed ɗin ba dan ƙazantar da ke sama. Rigar jikinta fara da ta gogi abubuwan da ya kama ya ɗaga ta sama ya cire mata ita a lokacin da yake ƙarasawa saman dogon kujerar ɗakin. Baki ɗaya ta zazzaro idanuwanta tana kallonsa. Daga shi sai wandon nan, gaba ɗaya duk wata halittar ƙarfi da firgitarwa ta bayyana a jikinsa. A hankali ya saka hannunsa ɗaya ya mayar da ita kafin ya kama bra ɗin da ke jikinta da ƙarfi ya cira ta ta gaba. Hakan ya sa duk suka fito a bayyane. Ƙafarsa ya kuma sakawa ya mayar da ita sannan ya dinga son daidaita bugun zuciyarsa tamkar mai cutar asma. Nonuwanta da ke fili ya dinga ya rinƙa kallo kafin ya kai dubansa saman faffaɗan kwankwasonta da cikakkun mazaunanta da shafaffen cikinta. Yanzu a nan ne ta kai ta banza yanzu a nan ne ta kai ta banzatar Idanuwansa suka rufe, hankalinsa ya tashi. Maganganun ambasado maganar tana na ta je ta auri Huzaifanta duk suka rinƙa yawo a kwanyarsa. Lokaci ɗaya ya saka hannunsa wajen fan ɗinta ya ja. Hannunsa na dama ya saka ya janye ɗan siririn igiyar wandon da ba shi da wani faɗi sai wata igiya da ta riƙe sa. Sam baya risina dubansa ko kawar da idanuwansa akan halittarta. Maimakon ya ji a ransa ba ya son kallon wani waje nata, sai baki ɗaya komai ya zame masa abin kallo. yana yana sane da ita ne da ƙafa yana danne da ita ne da ƙafafuwansa hakan ya saka yake kallon yadda take son ƙarfi da yaji ta amshi kanta idanuwanta rumtse tana ta kokowa a hankali sannan farkon buɗar bakinsa tunda aka fara shagulgulan nan a hankali ya ce me yasa kike son kwace kanki bayan zan baki abin da kike so ne Najiba idanuwanta ne rintse kawai suke hawaye ne ke bin gefen kumatunta a hankali yana gangara wajen kunnayenta wani ko ya zarce abinsa A hankali ya saka hannayensa ya riƙe nata. Hakan ya sa take ɗagowa da ƙirjinta tana komawa yaraf ta faɗi saman kujerar. Mamanta da ke ɗauke da tsini ya tsirawa ido. Duba irin na tsanaki irin yadda kawunan suke da ɗan tsini sannan suka ɗan baje ya rinƙa kallo. A hankali yana riƙe da hannayen nan nata ƙafafuwansa matse da cinyoyinta ya saddo da fuskarsa. sai fada ya rintsi idanuwansa don abin da zai aika daɗin sosai yake jin takaicinsa a hankali ya ɗora leɓensa sama cikin nutsuwa ya shiga zagaye leɓen nasa a sama yana ƙarawa a hankali ɗimin leɓunansa da na harshensa ke sauka a saman mamanta amma ba ta taɓa gani ko hasashen zai faru da ita ba abinda Wani irin dogon numfashi ta ɗauka wanda da ƙyar ya dawo jikinta na tsabar firgici da tashin hankali. A hankali ba da mugunta ba, irin lamarin nan wanda zai shiga jikin mutum ya kassara zuciyarsa, ya ringa zuwar mata a nufinsa na ya hura ta, a nufinsa na ya ringa kwaɗaita mata haka a kullum yana barinta cikin wahalar abin. Kayan da na'in ya ringa tsotsar ta hanyar baiwa kowace baki kowace haƙƙi kowane haƙƙinsa a tsanaki. Idan ya kama wannan ya zo saki har sai ya ɗan ja shi kaɗan. sannan ya sake sa ya kama wancan. A hankali da harshen sa ya dinga yin sama har ya kai wajen wuyanta. Har ya waye da harshen nasa da kuma gashin fuskarsa da haɓarsa ya rinka binta slowly, passionately. A hankali ya kama haɓarta ya ringa tsotsa, sanne-sanne kafin ya karasa wajen bakin ta Irin yadda baki ɗaya abin ya zo mata ya girmama tunaninta. A hankali ta rinka jin tamkar ana zare mata lakka. Duk wani ɗan kuzarinta sai ya koma iya zuciyarta, amma ta kasa ƙwaƙƙwaran motsin da za ta iya hana wannan tashin hankali wanzuwa a rayuwarta. Ta masu saurari.